masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mara studio kalangu mai lakanin hilin mata hilin mata wani shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa da shahara yau al'umma ta da kullum musamman mata ɗiya mata kama daga kiwon lahiya tattalin arziki ilimi da horo tarbiyyar iyali zamantakewa da sauran al'amura mata a cikin da'irori shin wace irin rawa ce suke takawa wani kallo ne mazaje abokan aikin su ke nuna jagorancin nasu tarihi ya nuna kasar niger tun lokacin da siyasar demokradiyya ta baje-baje a cikin kasa ba taɓa ganin irin wannan dandazon da mata suke a fagen siyasa ba kamar na wannan shekara ta 2020-2021 wannan kuma ya ƙara haɓakar da adadin mata masu matsayi a cikin manyan ma'aikatu daban-daban na gwamnati misali a shekara ta 2021 an zaɓi mata da dama a ɓangaren dokoki ƙananan hukumomi da sauransu shin wani kwallo ne maza ma'aikatan da'irori ke ma mata shugabannin da'irorin wadannan matsaloli ne suke cin karo da su menene ya kamata a yi don a ƙara kyautata zamantakewa da ke tsakanin mata shugabannin da'irori da ma'aikatan nasu domin amsa wannan tambayoyi ya samu gaito muku na cikin ɗakin magana na studio kalangu da uwar gidan seni ramatu abdu beji shugabar da'ira ta birnin gawuri sannan kuma muna tare da abdu hafizu shi kuma mashawarci ne a da'ira ta hudu a nan birnin yamai a can kan waya muna tare da uwar gidan kalu maryama tijani wadda ta kasance shugabar kungiya mai zaman kanta murnar mata bakin mu da karɓoran gaita da mahawar studio kalanguni hawa usman da ke mana fatan alheri madalla mun soma shirin wato da ku ramatu abdu bedi shugabar da'ira wato ta birnin gaure a matsayinku na mace shin yaya ne kuka ji a lokacin da aka baku wannan matsayi godiya ta ina ta ga studio kalangu ke ma hawa ina miƙa godiya ta gare ke kaman ma mu kai ga zaɓe zan cewa lokacin ma da aka ce an riƙe sunana bisa list na ji daɗin wannan kwarai takara ce da aka ce maza da mata za su zakuwa su shiga daji kowa ya gudi iyakan gwalgwadon shi karhin da yake da a cikin fannin siyasa kaman ƙaƙa za ka yi da mutane su yarda da kai lalle da muka shiga daji in dai an ce ga wance nan za su zo yau garinku mata ba a bar su baya godiya nake ma matan muhawarar duk da za mu yi garuruwar da aka bani mata ba su koma baya ba ina jinjina musu maza sun hutu muka yi siyasa mun shiga daji mun yi magana mun yi komi ra da aka ce za a fara zaɓe lalle mata sun gudi maza sun hutu don a cikin garinmu na birnin gaure mhm. zan cewa fartiki na cikin kwanse goma sha shidda goma muka samu mu kaɗai kenan zan cewa mata maza sun hutu kwarai sun gudi abun da muka haɗi sun yarda da program kinmu. Mm-hmm. to a lokacin da kamar kuka samu wannan matsayin na cewa wato kun yau an zaɓe kun zama shugabar da'ira shin wace irin karɓa kuka samu daga wajen maza da su matan da kuke tare su cikin kwanse da muke da mhm. goma sha shidda mu mata biyar muke kenan maza goma sha ɗaya radda aka yi vat babu a ce wanga ɗan adawa ne wanga na majori ce ne duka su suka yarda da kandidatir kina kenan sha shidda bisa sha shidda na samu yarda zan cewa maza sun yarda da dani don na gwada musu ni da kaina ina ba su girma ina ba kaina girma ina ba aikin da aka bani girma ina ba mazan da muke aiki tare da su kuma girma don cikin aikin da muke yi cikin daji sun gani ban taka hakkin kowa kenan maza da mata duka su sun yarda kuma zaben alhamdulillah Mun sake dawowa wato a bangaren naku gidan sai ne Ramatu shugabar da'ira ta birnin Gaure. Idan muka koma a wajen naku Abdu Hafizu mashawarci a da'ira ta hudu shin a ganin ku su nan matan da aka sa suke jagorancin da'irorin a ganin ku suna iyawa eh, assalamu alaikum alaikum salam har nake hora ki bani damar in ma wanga studio naku godiya dangance da jan wukar da ke kawowa don muna ganin ku kullum bistira gode ba mu taɓa ganin an yi wani abu na dai waye al'umma kai ko ta fannin siyasa ko ta fannin rayuwar mu ta yau da kullum wanda mu ga studio kalangu ba fisibila muna jinjina muku eh, a nan ya mai an yi installe kin la different conseil municipal ranar 26 ga watan abril bayan an yi installe kin conseil gaba ɗai sai aka installation 28 ga watan abril mhm. na conseil divin na niamey wanda allah ya sa umar dogari ne allah ya sa aka zaba shugaban da'irar tsakiya eh, a cikin bakon da aka zaɓi da aka zaɓi umar dogari mhm. cikin bakon nan automatiquement shi ma ya kamata kamar da yadda wannan kwadikin ya kwatanta mhm. cikin bakon nan ne ya kamata shi ma ya yi kin duka diferan kwansai communal kananan hukumomi mhm, da eh, eh, mai kwansai biyar na a gare mu da david to mu abun da shahin mu conseil eh, municipal na na katran andusuma Eh, ina ji an azamu hudu ga watan mai abin da kwansakin mai kumsa duk kwansaye 26 daga ciki akwai mace takwas da saura maza ne sa'annan akwai abin da ke ce ma mambar da durwa akwai mhm. dubte biyu sa'annan akwai representantin shefir eh, tarasman su uku mm, na sarakan galgajiya to mu sai mun ka zamanto tamu kumin kat mhm. ita ce kumin ta kowace kumin girma a cikin nijar ka ma salaflugar na kwamin nijar mhm. mu sai muka samu kanmu cikin wani matsayi wanda ya zama to bamban da duka sauran kwamin nijar tunda na farko dai ita mace ce mai bi mata mace mhm. mai bi mata mace masha Allah kenan sai zama to kwamin na mai kat da shi daga ya mhm. kamar yadda bana su yalla na su biyu eh, dai ne cikin nijar ma mace ce kuma mai bi mata ma mace eh voilà to a fi zaɓe ne ya kawo duka wa'anga matan aka zaɓe su mhm. kuma ina ji ba abu ne wanda an kai kamar cikin hazar su sun san misa suka takarar su mutane suka zaɓe su mhm. fisibila ni ban cikin wa'anda zan ce muku sun zaɓi wannan matan tunda harka ce ta zamanto da majorite da mm, akwai adawa akwai masu masu rinjaye akwai wanda masu mhm. rinjaye ubangiji Allah kaddar tana ga suke da suke da ƙarfi mhm. kuma su Allah ya sa aka zaba mhm, mhm. to kamar ita wadda Allah ya sa zaɓaɓɓace market hajiya futa eh, fisibillahi duk inda Allah zama kuma yau in aka ci zaɓe kake wakilin jama'a kake in ka zo in kuka zo ga wuri duka wani zancen siyasa a bar shi al'umma ta zaɓe ka saboda ka zo kai mata aiki kaka dibi siyasa Eh, kamar raporkinmu da ita ga yanzu dai abin da muke nan muna gani a ɗan lokacin da kuka zauna a ɗan lokacin da muke nan muna gani ban ni tsammanin mace ciwar za ta kasa da kayan da muka aza mata mhm, mhm. saboda Allah da ina jina mata ina gani abubuwan da ta kwara to kuma idan ubangiji Allah ya sa har ta kai karshe to fi mu sai mu ce kumin alhamdulillah mun yi sa'a wadda Allah ya sa tana shugabanci mu gaskiya mun sa mhm. yanzu kana iya ba mu dan takaitaccen misali kai da ke kace ku dauki lokaci ba a cikin dan eh. kankanar lokacin kana iya ba mu dan misalin da ta yi wanda ya kamata a jinjina mata yanzu al misali abu na farko wanda nake ganin ta taka rawa ta a zo a gani mhm. kamar dangance kwanan gaya mai muna nan muna samun ruwa kai akai mhm, kuma sai Allah ya sa ruwan nan sun samu makabartan mu duka gaskiya sun kushiyu mu na makabartan sun abin nan wani da yawa sun hada Eh, harko dai shi kiran da an ka fara yi shine wanda mersan tarla yi ya ce a hutu a gyara makabarta yawa an ganin yantala mhm. ta sa kira kuma mun hito to yanzu bayan shi tun da mu a cikin kwaminikin muna da makabartai kwaminikat mhm. ma da makabartai tubarkalla daban-daban mhm. amma babban simicirkin mu na na shi shine na saga bayan an yi wancan kira na yantala to ta samu na kira ta ce mutane su hito a zo a gyara makwantan mutum da gida na kowa ne wannan to madam wallahi kiran ta yi mu dai har muke zuwa kullum muna suko ta ga wuri har muke zuwa muna suko ta ga wuri mm-hmm, mm-hmm. kenan wannan alama ce kuma in ta je ba mace bace wuri za ta ci a ita da kanta ke sa hannu cikin muna gani tana dauke da kayan aiki tana yi mm-hmm. mutane suna baya gare ta kenan fisbillah yanzu mu abun alfahari ne gare mu eh, ko shi kadai dai nace yau na gani ban ga wasu ba gaskiya shi ma abun ayaba. misali ne na eh, abun eh, ayaba to mun gode mun sake dawowa kanka hafizu madalla hajiya maryama kuna tare da mu a halin yanzu shin muna so mu ji kama a matsayin ku na kungiya mai mai akan hakokin mata shin wani irin yunkuri ne kungiyar taku take don ya zamanto cewa kun dafa ma wannan matan ko sharon da kuke ba su don su samu aikin nasu tare da mazan ita yadda ake so to na gode malama hawa to mu dai nan tallafin da muke bada muna ba mace horo saboda ta samu 'yancin kanta ta samu abin hannunta tunda mun san siyasa yau an baka da abin hannunka ma baka ma tarbon ka ce ka yi siyasa yaya za su yi zamantakewansu kusan mhm. siyasa yau shekara fiye da ashirin ana yi mata kullum dai ana kuka da wani bi ba a ba su 'yancinsu ba wani bi kuma suna kukan da su da maza su zamantakewa su bisa kan siyasa akwai abu diya da baya ta ya daidai ni a ra'ayi na ganin da nake yi lallai mata suna yin ƙoƙari bisa kan su tsayi su yi kamfan mhm. su yi daidai abin da ya kamata su jawo hankalin mata mata su yi zaɓe tun da yau a nijar musa yawancin zaɓe duka mata ke yin shi mhm, mhm. amma sai dai inda matsalar abin da ya kawo kallo yawancin matan su suna kwanto ne bisa kan harkan kota mhm. tunda cikin siyasa ma an kwa gani cikin farti-farti din mata ba a barin su su hito da kansu dafi-dafi a ce gasu nan su suke maganan kansu cikin farti ma suna suna haɗin ra'ayinsu a kwatanta da su sun haɗi kuma ta zamu mhm. sai dai kullum a ne ake tunda in an ce misali a cikin harkan farti kullum gani ake kaman mace ita kaman zaman gida ne ake yi in an zo fartin ma kullum sai dai mazan sun haɗi sannan mata su goyi baya shine za ku ga kamar yanzu an zo an yi politik ma an sai an yi kamfani an dawo sai a ga kamar mace ita kamar ba ta yi yawancin aiki ba ne ita raba mata ne za a yi kamar tukuici ne za a bata alhali ko ita sha gwagwarmaya alhali ko ita ce ta je ta shiga gida gida gida ta huddo mata suka yi zaɓe kenan matsalan har yanzu yana nan ba zai kare ba saboda ni saboda in aka dawo rabo mace ita a raɗe take yawancin yau in kuka gani yawanci da ya zamanto a gidan majalisa ne ya zamanto matan ne mayar mayar da aka ɗauka aka yi bote yawanci duka in kuka gani ba ma ƙarhin aikin da suka yi ba ne aka biya kamar an kwatanta maza sun samu kashi da yawa a raɓe su kamar kota ne yawanci duka haka nan ne don shi yasa kuke gani akwai matsaloli kenan in namiji mazan nan sun yi siyasa da mata an zo an kwatanta kamar mace ita kota ne aka bata kenan in aka zo cikin muhawarar matan da yawanci duka maza sun yi yawa kuma yawanci duka mun sani harkan siyasa ba a yin gaskiya inda ana yin gaskiya ai da yau mata bai kamata ba a Nijar da inda cikin kashi ɗari fiye da hamsin mata muke cikin zaɓe matan da suke zaɓe sun yi maza zaɓe. Mm-hmm. Ai bai kamata a ce manyan post-post duk in ka gani sai a ce maza ne yau ko cikin harkan karatu ma mata da yawa sun yi maza diploma aka ɗauka a kan ilimi na diploma. Mm-hmm. To dalilin ne ne ake kwatanta kamar in an zo wajen eh, wajen ba da ilimi an ba da ilimi daidai amma wajen ba da aiki ko wajen manyan aiki inda ya kamata a ce mata ma ga su yawanci sun hutu sai a rika kwatanta kamar kota ne za a bada koko ai maza kaza aka samu ya kamata a raba mata duk inda maza ma sun samu yanki su suke iko a mhm. gwaji wani guri ma mata su suke iko. Mhm. Mandela wato madam Maryama kin san shuna al'amarin a shekarun shi babban taron da mata suka yi sun bayyana cewa in Allah da wannan ta riga ta kare. suka ce in ilimin ne ake musu da ana kudura musu kuma mata bisa ilimi to yanzu mata tubarkalla suna da hazaka sosai kuma sun tsarmi sun tsarmi su za su ganin ko menene ma za a yi in ya zamanto in dai fannin ilimi ne ba za su yarda maza su bar su a baya ba za su fito su ma a yi gwagwarmaya tare da su yanzu kaman a ganin ki shin su nan matan wanda suke a cikin wato da'irorin ya kike ganin aikin nasu zai tafiya don ya zama cewa su da mazan sun goga aiki tare kuma an samu su kama mai kyau eh, na ji malama hawa abin da kika ce mhm. amma da ya ja kin san mu mata yau mu tsakanin mu ma muna da matsala mhm. yau inda tsakanin mata babu matsala irin ƙananan kishi nan da ƙananan wani abubuwa da ba a hutuwa a gwadi da bai yiwuwa mace ta yi takara namiji ya kada ta a Nijar. Ba zai yiwu ba. Mm-hmm. Paske in ko ɗauka misali Ɗaga ga nan LO ta zama ma har su ta ajiye takardunta ta samu ta huce. Mm-hmm. Amma mata ne su zaɓe ta ba aini ban kuka da maza. Yau mata taron da suka yi suka ce nan daga babba yarda mhm. a bas yardan nan sun haɗe shi ne a baki in ya zama to za a hito ne hili hili a ce ga mata nan ku hito ku kama musu su ma su yi gwagwarmaya tare da maza su hito mhm. sai ki gani in sakamako ya hito in wasu ne za a yi matan ba za su samu ba mhm. saboda mu matan ne da kanmu ban ma kama ma matan ya kamata a ce in aka ce ganan wata mace ta hito tana son wani abu ya zamanto a yi tsuntsiya baki guda inda namiji ya tsaya in aka sa mace a ce mace ce aka kama ma ta huce mm-hmm, mm-hmm. to matsalan namu mu da kanmu ne a tsakanin mu sai mun yi tsaya mun yi lissafi mun gani wai ne ne muke so mu cimma guri mm-hmm. wani guri ne ka a sa son rai in aka sa son rai bayyayuwa har gobe ma ya zamanto mun cimma gurinmu burin nan mata ne ya kamata su kama ma mata mm-hmm, mm-hmm. kar su yi tsammanin da maza ne za su sa mu zama wani abu a gaba haka ne maryama takan yi wata kila tunda ana gudanar da irin wa'annan tarukan ana jawo da hankulansu watakila za a samu sauyi zuwa gaba mun sake dawowa kanki wato madam kalu maryama tijani shugabar kungiyar murnar mata idan muka dawo a bangaren naku malam abdu hafizu wato mashawarci na da'ira ta hudu shin a ganin ku su wannan jagorancin da mata suke yi ya na maza to fisbillahi ita wadda ta yi magana yanzu malama maryama suna cin gaskiya na gamsu da abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da ta gai mhm. kuma madam lumer ta birnin gaure gaskiya ita ma ta yi magana wadda na gamsu da da yawa da abubuwan ta gai mm-hmm. Ba ni ba zan iya cewa kamar mace za ta bambancin hi ko ya a mm-hmm. eh, duk wanda ubangiji Allah ya kaddarta ya samu matsayi ko mace ne ko namiji mm-hmm. abin da ake hwata ya gwada adalci ce yau mace in ta namiji adalci a wuri gidan ta namiji kuma gaskiya ba ba ai ba banza bane in ka dauki kamar misali ga dawa fasa garin ta gai ba banza bane sa aka zabe ta mhm, mhm, mhm. ta da misalai akwai maza da yawa wanda anna to misa ita ce aka zaɓa ta gwada halayya na gari fannoni da yawa ta yi namiji kyan namiji zai sa mace in ta gwada adalci ta yi abu na wanda ya kamata a yaba mata a yaba mata Eh. Eh. mun gode wato hafizu mun sake dawa kanka idan muka zo koma bangaren naku wato uwar gidan sai ne eh, ramatu shugabar da'ira ta birnin gauri. shin wani irin matsaloli ne kuka ci karo da su ko kuma in ce kuke fuskanta a halin yanzu hawa sannu cikin dai dan kwanakin ga zancewa don dai ba watanni da yawa ne kwanaki ne <laughs> zama tare da maza da nake don ni ni an mace mayar maza biyu nake da vice mayar mhm. lalle ban cewa miki na samu matsala tare da su don cikin aiki na haɗi ɗazu na ce ya kamata a ce ka yi respectin aikinka ka yi respectin kanka mhm. lokacin nan kowa na respectin ka mhm, cikin aiki in kana da abun da ake cewa esprit de kip ba kai kaɗai ne yadda za mhm. ka san yadda za ka ta aiki ba ka samu matsala mhm. cikin zaman da muke ina ba da labari komi ya faru yawan ga abu telefon kin ga mhm. mun yi kireye group cikin group kin in akwai labari da adda da ya kamata sai duk ya ji ina ba da labari in akwai labarin da ya kamata a ce vice rori duk su ji ina ba su labari kenan abun daga kawo matsala tsakanin zaman shigaba da waɗanda kake aiki tare da su mhm. sai da aka ce ka riƙe labari a kai kaɗai mhm. ba ka gaya musu ga inda a kwana ga inda aka tashi in an ce akwai wayewa kai a tiliya da ya kamata a tai mhm. cikin latirkin tamba na ke wa da wane aka cira in an ce mayar ne ga yanan bayyane in an ce mayar da vice ne ga nan bayyane mhm. kenan in dai ni da kaina ban rike labari na ba su labari lalle su ma suna samun confiance gare ni e ban gani abun da yake ba su tsoro su zo su tambaye ni shekaran jiya mun yi mu kenan in dai cikin aiki kana ta yadda aiki daidai ka ya kamata mhm, ba ka samu matsala tare da eh, maza don cikin aikin ga bai kamata mu dibi juna kamar mace da namiji amma ya kamata mu dibi juna kamar da responsable mm-hmm, mm-hmm. wakilla al'umma muke mu ba mace muke daban namiji muke daban mm-hmm, eh. to mun sake dawa kanku ina ganin ta kahin dai mu ci gaba sai mu saurari wato ra'ayoyi na wasu jama'a wanda muka ɗauko dangance da jagorancin na wato mata cikin da'irori. alhamdulillah mu za mu cewa saboda in dai mutum ya zo aiki an nuna mishi ga aikin da aka banci kuma ya yi niyya ya ɗauki aiki yana ga shi da aka so sai mu ce alhamdulillah mu kan lokacin da suka fara aiki zowa yanzu ba mu ga duk wani matsala game da aikin shi ba saboda aiki mi aka so ga aiki lokacin da ana so a gane ki sai a gane ki lokacin da aka so ki aiki kuma ki aiki lokacin nan to wallahi alhamdulillah yana bisa kan haka nan kwarai mun ga ci gaba saboda shekaru da suka wuce baya mun so mu ga irin haka ba mu gani ba kuma ya yi aiki cikin gari alhamdulillahi abin da zan faɗi a game da magajin garinmu da farko ina yi mata fatan alheri sosai da kuma sa'a gaskiya abin da nake gani da wanda na gani a halin yanzu ba mu da wata matsala da ita muna aiki kamar yadda ya dace domin dama malamar makaranta ce ta san aikinta ta san abubuwar dama na gudanarwa kenan tana nan ne domin al'ummar dandi musamman da yake mace ce ya zama wajibi mata su san da cewa siyasa ba maza kaɗai ke yin ta ba mata ma suna yi kuma tuni ta fara taimakawa al'umma ballantana mata saboda mace ita ta san mayan matsalolin mata les problèmes fondamentaux de la femme. La collaboration ne peut haɗin gwiwa tsakaninta da kwamitin mu sai dai a ce kyakkyawa ce kawai. Ina tunatar da cewa akwai kwamitin kula da hilaye guda biyu, akwai kwamiti na asali, akwai kwamiti na yankin karamar hukuma wanda ni ne sakataren janar dinsa na dindindim. Ba su kanci matsaloli ba domin a matsayina na sakataren general na wannan yanki shugabana na kai tsaye magajin gari ne. Kenan da zaran an fuskanci wata karamar matsala ko da yake da wuya hakan ta faru magajin gari ne muke tuntuɓa amma tare da ita kam alaƙa ce mai kyau. haka. to madalla kun ji dai wato ra'ayoyin jama'a da muka saurara ko kuma in ce da abokan mu suka tattaro muna dangance da jagorancin wato na su mata shugabannin da'irori idan muka zo a bangaren naka hafizu menene ra'ayinka kan abin da muka saurara a yanzu Ra'ayi na bai wuce abun ni ja kunni kunne na mhm. kutam muka ce intervenant ina jiyar biyar ni saurara mhm. daga cikin su gaskiya babu wanda bayyaba ba aikin da yake gani ba wanda ke fitowa daga fannin mata kenan sai mu ce abin alfahari ne gare mu eh, wani ma ya ce shi bai taba ganin ma aikin da tun harko harko installation kin mai har bisa ga bai taba ganin yadda aiki ke yadda aiki kyauta aiki ba kamar yadda mata suke mhm. kenan vraiment abu ne wanda ya kamata mu mata godiya kuma insha Allah eh, za mu ƙara goya musu bayar da ubangiji kenan na iya cewa ni bisa sun tsara mazan kokari wannan <laughs> to <laughs> shugaban da'ira idan muka dawo a bangaren naki wato madam sai ne ya kika ji da ra'ayin jama'a da muka saurara a yanzu <laughs> eh, na saurari mutane lalle abin da suka faɗi gaskiya ne mhm. siyasa ba namiji kaɗai yake yi mace ma tana yi mace tana yin siyasa mhm. muna so cikin siyasan da muke yi mata gan mance abubuwa gan mance da mu muna da Mhm. laspe religieux ga mu manta da shi mhm. muna so cikin siyasa mata kuma mu riƙe ga kai muna da iyalai mhm. ga mu manta da iyalan ga don ba na shiga siyasa in manta da ina da gida in manta da ina da 'yan uwa siyasa ba haka nan ne maza suna siyasa amma ba su manta da gidajensu ba su manta da iyalansu kenan mu ma mata ya kamata a ce cikin aiki da muke yi aikin mu da aikin gidajenmu da iyalanmu su ta yi tare a ce ba mu manta da su ba cikin maganar da na ji waɗannan mutane suka haɗi na gamsu da maganar da suka haɗi lalle hakanan ne mace in tana gaba ba ta so a raina da aikinta tana so kullum a yaba da aikin da take yi kuma ina tsammani cikin matan da muke nijar mer mu goma sha hudu ne a cikin goma sha hudun ga ina jinjina ma garuruwan da basu su manta da mata mhm. in na ɗoki region kin doso mu mayar mata biyar muke in na ɗauki region kin tilbiri mayar mata biyar suke zandar mayar mata biyu suke anyamai muna da mayar communicat eh, muna da difa mayar mhm. in an ji mila shi yake yi mayar goma sha hudu mhm. da muke da a cikin Nijar. Mhm, mhm. Mun ba fannin waɗansu garura ba su ɗoki mata mer, an ɗoke su lalle mer, an ɗoke su konsayar, amma muna so mu ce musu. Su jarraba a gaba su ga ƙaƙar da ikon mace take lalle in sun jarraba su da kansu ba su barin su baya. Da su bambanci. Madalla, Maryama Kalu kina tare da mu? ina tare da ku ina jin ku madalla kin ji ra'ayoyin mutane abinda suka ce dangance da jagorancin na mata wato mhm. shugabannin da'irori shin menene na kira ra'ayi kan abin da suka faɗa eh to malama hawa zan faro daga madam lenar to da ta yi magana yanzu ko da yake ita bata sani ba ni na san ta namiji ne cikin maza na sani wannan tana ta amma abin da zan haɗi mhm. ta faro da cewa muna da mayar goma sha hudu mhm. doso biyar tilaberi biyar mhm. zandar biyu jifa guda da nan ga to abin da ni ya kawo haka nan kuke gani cikin nijar duka doso ta samu mayar biyar filabiyar ta samu mayar biyar ni a matsayina ta president cikin ong sai in ce aikin da mata suke yi tare da harkan ONG da ƙungiyoyin mata mhm. ya kawo gudunmuwan shi. Tun da duk cikin Nijar in an ɗauka region in Doso mhm. da region in Tilaberi ƙungiyoyin mata suna ƙoƙari sosai cikin harkan zamantakewa cikin harkan bunƙasa sana'an mace. Mhm. Kuma mata suna hitowa da fifi su zaɓa. kenan in an ka gamu da mace mai kuzari dole mata su yi yawa ina fatan da sauran region mm-hmm. da gare mu za su gane da abin da mata suke yi saboda mata ne mm-hmm, mm-hmm. mutanen da suka yi magana bisa kan abin da mata suke ni yau cikin dan watanni da aka yi na 2021 da aka sa sabon wanga mata masu jagora uh-huh. na fara ganin canji saboda kun ga yanzu tun yanzu in kuka ɗauka daga mayor mhm. daga deputy mhm. ko jiya da daddare nan ina ganin wata deputy session inda suka yi ma na takarda abun da aka waɗi mhm. ta ta yi da shi cikin ƙauye tana reunion tana gaya ma mutane dalla-dalla abun da aka yi kenan kai da aka zaɓe ka in ka ɗauki adalci za ka yi aiki wanda suka zaɓe kan nan ka rinka koma lokaci zuwa lokaci kana bayyana musu in ma ba su jin turanci a hausa mhm. a zabarmanci ko a wani yare mhm. ka bayyana musu dalla dalla tafiyan da ake yi ya zama to su san kaman aikin tare ne kuke yin shi don kan gobe in aka dawo wani zaben su ji mhm. kaman tun da ka samu ka tahi ne baka dawo kuma yanzu za ka dawo. Kamance da su. Eh ni mata gudunmuwan da nake so su ma kansu. kasu yarda ya zamanto a yi irin na da in aka hito an mance ko da yake ba duka suke yin haka ba amma yawanci haka suke yi kasu mance da wannan da suka zaɓe su duk abin da ya kamata za a haɗi ko za a dama su koma inda aka zaɓe su tun da shi ko da a ce mace kota ne yau ya sa kika zo ko majalisa ne ko mayar ne duk inda dai Allah ya sa kin samu jagora Allah ya ɗora ki bisa in ma kotan ne ake tsammani aka baki to daga wannan lokacin ki kokari ya zamanto kotan da ake tsammani an baki kin kwatanta da aiki ne yake ba mutum ke ma kin yi continue matan da suka samu jagora suna gudun kokarin su amma kaman bai isa ba to insha Allah mun gode muna nan dai tare insha Allah Maryama mun gode sosai shugabar kungiyar murnar mata idan muka dawo a nan cikin ɗakin magana wato Malam Hafizu shin kai a ganin ka wani sirri ne zai sa su wannan matan da suka samu wannan jagorancin aikin naku tare da su ta yadda ake so a samu su kama mai inganci. To, sirri na farko shi ne kar kumanta manta tun da aka yi to daga conference national. Mhm. Mata ai ba ba aka bar su ta bisa ga hoge na gwagwarmaya shi ne da demokaratiya da cikin kasar ga. Mhm. Kuma shi wanga da madan ke cewa kamar mata kamar raɓe na ni ban tsammanin mata raɓe suke. kun yi maya kun ce kuna son kota mhm. ina ji kotan nan kuma an ba ku shi mhm. kuma ina jin alamuna ban tsammani abin yadda zai tsaya na tun daga wadai wanga shugaba da ubangiji Allah ba mu nake ganin alamun zai ba mata mahimmancin fiye da da ba a so eh, bayan shi kuma kamar da madam lumiyar ta gai mhm. mace ka ta manta da zamanta tun da gida yake kyawu har ya kai waje mm-hmm. kuma gaskiya tun da ita ai baban zai saka kuma ita wogar ma ta yi intervention na ta ta ce ta santa ita ce ba ta santa ba mm-hmm. kenan yau ita misali ce gare mu kuma da god Allah ba mu kuma kata duka misali ne gare mu na mm-hmm. gari eh ba gaskiya ba eh to madalla kahin mu ci gaba wato sai mu saurari tarihin daya daga cikin mata wato shugabannin da'ira wanda suka yi abun a zo a gani tsohuwar mataimakiyar magajin gari sannan tsohuwar magajiyar garin kwallo daga shekara ta ɗaya zuwa shekara ta tara salamatu sule tana da shekaru arba'in da tara. Bayan karatunta a makarantar malaman boko ta jihar Tawa a shekarar alif da tara biyu. inda ta kammala a matsayin malamar makaranta kuma ta karanta suwa a yanki da dama. Hajiya Salamatu Sulai ta ci gaba da karatunta a makarantar malaman boko ta Tanimun a jihar Tilaberi a shekara ta 2007 inda ta huce ajin malama. Daga shekarar sha 2011 zuwa goma sha hudu. ta halarci wata makarantar koyon sana'o'i a Yamai inda a ƙarshe ta samu digirinta da ake kira lisans. A shekarar alif 1000 ɗaya da ɗari tara da tasa'in da biyar ne Hajiya Salamatu ta shigo fagen siyasa. Ta yi bayanin abin da ya ƙarfafa mata gwiwa kuma me yasa ta zaɓi mukamin ƙaramar hukuma? Muradin kasancewa majagoranciya shine abin da ya inga zani shiga cikin siyasa. A shekarar 1995 na fara tafiya taronin siyasa, sau uku nake zama 'yar takara. A shekarar 2011 na ajiye takara ta ga matsayin mataimakiyar magajin gari kuma na ci nasara. A shekarar 2014 da mashawartan gunduma suka suka gabatar da wani kuduri ga magajin gari nan ma na ajiye takarata ga matsayin magajin gari shi ma aka yi na amdani sai kuma wannan karo na shekarar 2021 na ajiye takarata ga matsayin magajin gari wanda ga shi ina kan karagar yanzu haka an bi dokar kota tunda cikin mashawarta goma sha biyu da gundumar karkarar kwalo ta kumsa muna da mata hudu kuma abin da ya sa na zaɓi na zama a matsayin shugabar gundumomi kun san a siyasa daga gundumomi ya kamata ka fara ka san filin ƙungiyoyi kwamitocin ƙauyuka anguwanni kafin ka zama na jiha ko na ƙasa ko kuma na wani babban makami. Opus oh, Salamatu Sule har yanzu ita ce magajiyar garin Kalo, Tana ba mu ƙarin bayani game da haɗin gwiwar da ke tsakaninta da ma'aikatanta da ma 'yan gari. Tuju da la même da le même Kuma a duk daya a cikin ofishin magajin garin na da, cikin gidan na da, da kuma ma'aikatan na da. Wanda ya sa ma kasancewar mu wuri ɗaya kuma aiki tare ba tare da mun fuskanci wasu matsaloli ba a yanzu dai kuma ba mu fatan shi kullum ƙoƙarin kare muradin al'umma nake ina sauraron su kullum da kuma zaman alheri da al'ummar gaskiya dukkan wannan yana da mahimmanci a cikin al'amarin siyasa mun samu cin nasarori na wasu ayyuka da dama kullum ina bangaren su muna aiki tare da kuma bunƙasar da gunduma kun san bin doka da gaskiya na kawo cin nasara ga duk wani irin aiki. Abokanan mu'amalar Hajiya Salamatu Sulai, Malam Muhammad Tahiru, babban sakatare da Kimba Saidu Sise, sakatare na birnin kalo sun bayyana cewa suna jin daɗin zama tare da Hajiya Salamatu. Zaman mu tare da Madam Salamatu gaskiya cikakke ne domin a sakamakon jerin sauke-sauken nan magajin nan gari da suka biyo bayan juna ba su biya bukata ba. Tun da jimawa sosai ake fatan ta dawo, aiki kuma yana wakana cikin kyakkyawan yanayi. Lalle akwai ina ban ga matsala ba. Mu'amalar ta kuma da al'umma mai kyau ce sosai saboda ita gaskiya take faɗi ba ta son wani kwana-kwana gaskiya take faɗi kai tsaye. Hajja eh, Salamatu mu mu ga dama ta zama ikon birin kolo kuma sha ne politika ne da aka hudda ta kuma sai ga ta kuma Allah cikin ikon sa yasa ta dawo shi kuma abun da Allah ya sa gabanka in dai kai dan musulmi ne kana tsoron Allah wanda ya sa gabanka ya kamata ka bi shi da zuciya guda don karuwarsa shine karu. ni na zamna karkashin mata jiya da suke ikona. Don ka abin da ake so ga zan mutum dai ya bar wannan irin wannan halin na namu na da da rishin ganewa da zaman duniya. Shi shani yau shani ilimi ne. In Allah ya ba mutum ilimi, kai ka aka sa ta gaba. Tilas kai wanda ba kai ta da ilimi in kana karkashin sa ka bi ta. In ka bi ta shi ne ma karuwarka zaman namu tare babu laifi. wanda aka zaɓa sau uku don shugabancin kujerar magajin garin Kwalo. A ganin Hajiya Salamatu Sulai, kyakkyawan shugabanci ne ke tabbatar da kyakkyawan zama tare da kuma aiki tare. madalla mun saurari wato tarihin hajiya salamatu sulai wadda ta kasance a halin yanzu ita ce wato shugabar da'ira ta kolo shin menene ra'ayinka hafizu dangance da tarihin wannan mata hajiya salamatu ra'ayina bai huce mhm. abun garin na jiya fisibillahi ni na dai kowa ya tashi nemi ilimi madam mhm. in kana da ilimi dole na ka shiga inda namiji ba ya shiga mhm. kuma duk abin zaka yi duniya ka kwatanta gaskiya ka kwatanta adalci mhm. ita ta ce bin doka da oda shi yasa an yi wani zama da aka hidda ta amma da yake ubangiji Allah ya bata ilimi kuma Allah ya bata ita mace ta san inda an kanuwa wadda ba ta tsoro ko shi sa mutane suka ce dole dole ko sai ita kuma gashi Allah ya kara mai dota eh. eh, madam sai ya kuka shi da tarihin na abokiyar aikin taku ta kwarar taku hajiya salamatu sule wadda take da'ira ta kolo eh, gudiya nake hawa hajiya salamatu sule ina tsammani na hi shekara goma da na santa mhm. tare muka yi karatu mhm. ina gabanta shekara guda a tawa da muka yi da ikon normal tawa muka komo bisa fagen karanta suwa mhm. tare da ita muka koma tilberi muka biɗo diplom kin da ake cewa ss bayan shi muka ƙara biɗan ilimi ƙaƙar da shi ya haɗi biɗan ilimi bai mai daka baya ba mu tsaya ba ni sai na koma university ke mumuni na ta na biɗo diplom da ake cewa maitris ta mhm. sociology kenan aikin ga da aka ce salamatu ta yi ni na san da tana yin shi tare muke lalle a cikin kanunmu abin da muka sa in kana tare da mutane gakkaci hakin ɗan adam kuma ka yarda da Allah abin da Allah ya baka wani bai iya hana ka ka san da abun da ka ci ba halaliyarka za ka yi salamatu mace ta da inda a kan gaskiya ce wallahi ba ta koma da baya ba don kinta kaɗai don ƙasa ga duka inda an ce wanga abu gaskiya ce abin da ba ta iya kun ba ta iya ɗauka a bisa kanta ɗaki guda muka yi tilbiri tare da ita abokiyata ta karatu ce madalla madalla hajiya eh madam kalu maryama kin ji tarihin shugabar da'irar ta kwalo hajiya salamatu sule ya kika ji da wannan tarihin nata to malama hawa mhm. shi mutum shi yake ma kan shi gurbi aka ce mhm. ta yi ta yi abun a zo a gani mhm. amma ba abun mamaki ba ne tunda duk mai neman ilimi yana tare da samu mhm, mhm. eh, ta yi kokari amma ni abin da nake tambaya ga wasu masu turare ko kuma duk mata ma wanda suke son su yi siyasa sai in ka so gaskiya sai in kana hudun gaskiya tunda in kai son rai kai abun da ba daidai ba a gaba abubuwa za su rinka hutowa wanda kai da kanka za ka san lalle ba kai daidai ba kenan harkan shugabancin jama'a mhm. yana son abu uku yana son kai adalci yana son ka saurari jama'a mhm. kuma yana son ka yi saboda Allah da annabi mhm, tunda in ba ka yi hakanan ba duk tahiyan da za ka yi sai kaga karkata a ciki su wanda suke kasanka za su gwada maka rashin adalci su in kai ka gwada musu kuma wanda suke tare da kai can takwaranin ne ne dai cikin aikin da za ku yi za ka ga ba daidai ba kuma zai yi so cikin aikinka duk inda ka yi saɓani da gaskiya to za ka gamu da rashin gaskiya shi yasa mu muke fata ni dai a zama na mai aiki da mata babu irin hadarin da bamu gani ba cikin harkar mata kenan mace in ta samu mata roƙon da muke musu su tausaya su kama tun da in mace ta ji ciwo duk mata ne za su ji ciwo tun da kasu yi tsammanin wani yanci wani zai zo ya baka shi yanci kai za ka neman ma kanka amma bisa kan hanyar gaskiya madalla maryama ina ganin lokacin namu dai bai yi saura da yawa ba mun gode sosai bakin namu da kuka halarci wato wannan shirin na ihilin mata wato na nan studio kalangu abun dai da za mu ce wato a kiyaye shine kiyaye gaskiya da adalci shine ke kawo jagoranci na gari kamar da ji daga bakin bakin namu wato wannan ita ce hanya tsayayya wadda zai zamanto cewa tafiyar da ke tsakanin shugabannin da'irorin mata da su da maza abokan aikin nasu ta tafi daidai kuma an samu sakamako na gari wanda mutane jama'a gabaki daya za su yi alfahari da shi amadadin bakin namu cewa da wato uwar gidan sai ne ramatu abdu bedi shugaban wato da'ira ta birnin gawure da kuma malam hafizu abdu shi kuma wato shawarci ne a nan da'ira ta hudu a nan birnin yamai da can kan layi kun sare mu tare da ban hannun madam kalu maryama tijani shugabar kungiya ta murnar mata a bakin namu ga baki ne hawa usman nake mana sallama sai kuma lokacin allah da amma mu tattara kwata-kwata za mu bar naku da hilin namu na mu ji a yi saurare lafiya masu Matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, ne Nafisa, ba ma ki kayan wasan shi. Kai in baka aihu ba ka ce baka aihu. In ka aihu kuma matsala. Ah, Allah, gora ke kaɗai ke magana cikin gidan. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina na ga kaina, iya hudu kaɗai da ka aihuwa. Gani nan kamar mahaukaciya. Masha Allah. Kai, saki gashin 'yan uwarka. Gora, ki gafarce ni. zan je in rihe kowa cikin ɗaki shi in dawo gare ki haba ke ko ai goye su cikin ɗaki ba shi zai sa su zamna kurun ba waga ba mafita ba ce to me zan yi adama tun dai da aka ba su babban hutun nan na makaranta wallahi cikin wannan yanayin nike kowace sahiya da rana da murece cikin ihu nike duba ki gani wannan hujiya ne shufi ya hwasa mini madibin kwabana mira ta ji ma kanta sai da muka kai ta likita aka yi mata ɗimki da ya kai ma kulli shidda Subhanallahi, kina ina duwan ga abu ya faru. Hmm, abin da babansu ya faɗa kenan da ya dawo daga aiki. Ina can ina da huwa mana Adama. Kin san dai bana rabu ba so goma ko? Balle a wannan lokacin, lokacin damuna da kika san da 'yan aiki duka suna komawa ƙauyensu wurin aikin noma. Allah sarki, gaskiya na tausaya ma Mira, amma ina ganin kamar wannan ho bai ishe ta ba tunda yanzu ina shigowa cin gida ita ce na gani tana ta tsalle bisa kan tabul in tele ita dai ce duba ki ga telen nan aikin ta ne na yau duba ki gani yadda ta rugurguza madibin Allah sarki kai sai hakuri fa hmm. yanzu kuma in baban sa ya dawo ca zai laihi na ne ke da kanshi in ya zo kamar jariri yake ya ma hi iyan nashi <laughs> <laughs> Allah sarki rahila kin san mazan ne su duka haka na suke sai a hankali kin san dan saboda wannan ban da incin zuwa ganin yan uwa ko kuma in je wani biki ke hatta da wajen gyaran gashi a bar mazancan shi ke dai a ce miki dai na hita daga duniya abin ya ishe ni ya ishi rayuwata da rana yara da dare kuma oga da son shagwabar shi <laughs> ke dai kawai ban da rayuwa Dibo, kwantar da hankalinki kin je, na samo miki mafita ga hila. Wai tambayar na ma nike. Mm. Ke wannan kawata ce? A'a, don me ga tambaya? Kina da mafita ne tun tuntuni biki hodi mini ba kenan ina ta mutuwa haka. Ha ba ke ko, ke san mutuna da matsala ka bar shi ya hidda abin da a cikin zuciyar shi wannan ma ba ya sa ki ji dama ba. <laughs> dan shi ne na saurare ki. To tsaya ki je, abin da zan gaya miki shine. Yanzu kin gani su 'ya'yan mata kina iya sa su wajen ɗakin karatu inda ake koya musu wasu girke-girke, wasu 'yan abincin hakan ga. wasu 'yan kayan marmari hakan ga masu dan suga-suga mhm. kin ga sun koya su kuma mazajen kina iya sa su a jido ko karate ƙarshe ma akwai inda ake koya aikin hannu ke ga sai ki sa suna ɗan koya kayan a ce a tada lakwal in ko hmm. amma wallahi <laughs> adamu kin isa ke kin aza yaran gana sun zamna inda kike haɗin nan yadda ba su jin magana ha ba ke ko abin da yasa na saya yana kuma suna zamna a kurum dan me yasa ba zai faru ba da 'ya'yanki ke kina ma sa su a makarantar malamai su dan koyi kur'ani. kina da gaskiya wannan bai zo mini ba a kai kuma kin gani a matsayin mu na iyaye ya kamata a ce mu samu ɗan lokaci kaɗan da muke yi tare da 'ya'yanmu ke gan ko da mu taya su ne su karanta darasan su na shekara mai zuwa ko kuwa mu ɗan taya su muna wasu 'yan wake-wake da raye-raye da 'yan gatanni hakan ga kirai bari zancen na gane kawa na gode kuma a a haka hawa kin zama mashawarciyar eh, zamantakewar gida ha ba ke ko abun hada zolaya ai dama in bar ki ki zo kina ta kuwa ki ini kina kuwa ke da 'ya'yan naki to ki gafarce to to to kina jin su fa kina jin su yadda suke nan suna buga kwarhon nan wallahi ina shi kenan mm-hmm. ai kyale su ni na samu maganin su a yanzu